Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. talata hudu ga watan Maris na shekarar dubu biyu da da ashirin biyar, Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. madalla masu sauraron mu barkanmu da wannan lokacin ni ce taku hawawo abdulkarim yankwaniya da zan ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin accra ghana yau shirin yau da gobe zai fara da jin ra'ayoyin matasa maza akan yadda hada aiki da azumi yake dan basu wahala sai mu saurari gargaɗi kaɗan daga matashin malamin nan Shak Yusuf Ismail Agre. Daga nan kuma mu ji ɗan takaitacciyar tarihin limamin sojin Ghana mu kawo karshen shirin da kwalama. To bara mu fara da jin bayanan matasan. to suna na anas sabit kuma na yake daga gidan rediyon gaskiya a nan garin takima kuma ni reporter ne na gidan television mai suna joy news a kasan ghana to tun ya kai watan ramadana lokacin da yake expectations masu sauraron mu yana sama saboda mu ne ke taimaka musu wurin sanin lokacin da ya kamata so ma azumi lokacin da ya kamata ya bude baki muna kawo tafsirai muna kawo zuka daban-daban na malumma nan cikin kasan ghana to in ya kai wannan lokaci muna sacrifice ababe da domin mu yi wannan aiki da yake mun saba yi kowane shekara to ga mai da aikin na nake kuma na gidan rediyon gidan television mai suna joy news a lamari na fita waje a yanka videos a gida gidajen na editings da sauransu she bari hada wannan hidiman da wannan aiki na television yana da biya sosai mutum na kwana very late kuma kamin wani karfe hudu ya kamata an tashi a soma eh, nema abin da za a ci na sauro don shi sai ka samu kwanuka 29 ko kuwa 30 ramadanin duka mutum ya samu baici mai kyau bai fin awowi biyar ko kuwa kasa da haka wani lokaci don shi abu ne da yake yana da wuya da amma shekaru tara goma da suka wuce duka haka muke ran shi kusan mun saba kuma daga cikin abin da ke shajja'a muke shine mun san wannan hayaniyar da muke na cikin watan ramadana ibada ne. to sunana abba jibrin abdulhamid dan karamin bawo miya to gaskiya ni ina ayyuka daban-daban ina da sana'o'i daban-daban hakikanin gaskiya azumi in ya zo gaskiya ina ɗan rage yadda nake gudanar da ayyuka na saboda kin san akwai yunwa a ciki kuma ta ga karfi yana raguwa ba ka samu ka yi aiki yadda kake kamar lokacin da ba azumi ba saboda rashin ƙarfin jiki da kuma rashin shan ruwa da kuma cin abinci na tsawon awowi gaskiya aiki dai ina yi amma gaskiya ba kamar lokacin da ba azumi ba wa ina yi daidai gwargwado in an sha ruwa kuma in ci gaba da wasu ayyukan wannan shine yadda nake yi amma haɗa azumi da aiki ana yi amma ba kamar lokacin da ba a alaikum na shehu usman abdullah eh game da aiki cikin azumi wallahi gaskiya dai inda kana ta site nan wallahi kana jin jiki sosai saboda manpower ne an fude-fude bango ne which we call it uh, uh, cisne amma mu fidin mu ne painting wani bi muna samun shi sauki wani bi kuma muna samun shi akwai advantage and disadvantages of aiki cikin azumi to wani bi ne ka samu dakin ko AC <clears throat> kana samun shi da dama eh kuma ba AC kuma to zafin na dai in ka yi shi ka futa ka kara shi ka futa amma aiki dai cikin azumi dan dai manpower ne wallahi kana jin jiki sosai wallahi Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sunana muhammad tawfiq Tijjani gaskiya ina aikin jarida kuma ina aikin kasuwanci hada aikin ga biyu ga wallahi cikin azumin ga ba sauki ba ne hada aiki da azumi akwai rana hada aiki biyu da azumi wallahi ba izi ba ne akwai wahala kaɗan ciki amma saboda azumi ake shi yasa muka cire zuciyarmu muke yi. yadda sabon sati za mu saurari bangaren iyaye mata. Yanzu dai muna tare da Sheikh Yusuf Ismail Agri wanda zai yi wa matasa gargadi kan abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata su hana kansu cikin wannan wata mai tarin alfarma. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني amma ba malama hawa kamar yadda kika bukaci mai tunatarwa zuwa ga samari ga wanga wata mai alfarma wata mai daraja wata wanda ake yi malinkin balinkin lada idan wanda ya azumce shi da gaskiya babu shakka idan wata ramadana ya kai muna so mu tunasar da jama'a su so hasa samari wanda laifuffukan mu na da yawa sosai sakacin na ibada yana da yawa sosai sosai to ga wanga wata ya shigo wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce muna ya baghi alkhairi aqbal ya wanda ke bigin alkhairi samari tunafarwa na farkon da zamu ma wanga watan Ramadana wani fursa ne da ka samu wanda zaka kusanta da ubangijinka sosai wanda watannin da ya wuce mun yi wargi da dama ciki mun yi wasa da ibadunmu to ga wanga wata wanda zaka zo ka nemi yafewa wanda zaka nemi kusantar ubangijinka subhanahu subhanahu wa ta'ala bawa Allah samari akwai tunatarwa guda hudu da zan tunasar da ni da kai duka bawa Allah na farko samari ana so mu kula da lokaci sosai domin lokaci yana da muhimmanci sosai samari ka san kaman idan lokacin da ya wuce a cikin rayuwanka ba zai dawo ba saboda shi wanda babban fursa ne babban opportunity ne samari lokutan kana da cikin lokacin sallanka lokacin ibadunka ka kiyaye kanka sosai bawa Allah sa'annan na biyu kuma shine bawa Allah azumin da zaka yi ga ka san kaman wannan azumin ta ana yin ta da abin da ya dace ne wa khasa zaka bude baki da halali ka yi kama baki da halali ba a so ka yi bude baki da harami ba a so ka kama azumi da haramu sannan na uku bawa Allah shine ka ta yawaita sadaka a cikin wanga wata mai girma domin sadaka yana gusar da fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala su ci samari ka yi kokari ka dan da kake da shi ka taimaka ma kanka abin da yake da shi ka taimaka ma kanka wa samari mun yi mu tattaru mu zauna mazauni bezi bai bezi kenan yana da kyau samari ka iya eh, kada ka bar wannan fusa ya wuce ka domin shi ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce muna duk wanda ya sai abin bude baki ya bar da ya baima wani mai shi ya yi bude baki halali ne za a ba shi jejin ladin da azumin da dan wansa ya yi <clears throat> samari yana da kyau mu ribanci wannan wannan wata da irin wannan ayyuka ya yawaita sadaka sannan samari na fido ina so in tunatar da ni da kai kuma shine mu'amalanci mu yi mu'amala mu'amala mai kyau sai ne yi zamantakewa da mutane zamantakewa mai kyau a cikin wanga wata shine kaman zaman da muke yi mazaunin mu wajen fira mu kiyaye daga murya mu kiyaye shiga hakkin iyayenmu ba a ce kada a zauna ba sa'annan idan an zauna kuma kada a zauna a saurin zaman kashe wando ana zaune ana zututtukan da bai dace ba wannan wata ramadana kuma ana so mutum kai azumi ba zallan ka kawai zai azumi ba ko kuwa a ba zallan ka kame ga gabarin cin abinci da ka kame da shawon ka zuwa hafka cikin abin da bai dace ba ko ka kame ma kai da kanka zuwa ga inda bai dace ba ba shi ba ne ana so har da gangan jikinka duka baki daya zantuttukan da zai fito bakin ka samari ya zama zan zantuttuka mai kyau ne kamar da hadisi ya tabbata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut sannan samari kada ka yi wasa da ibadunka wa khasa sallan tarawih samari kai ma Allah kara wannan sallan tarawih har zuwa ga tahajjudi ka daure damsi domin idan lokaci ya kai sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana daure damsi ne ana tarban wanga wata ana murna domin an san wata ne da ake ma linkin ba linkin lada a cikin rayuwanka malamin hawa za ki mamaki ki samu samari wai ya yi azumi amma zai zauna ya ta kallon abin da bai dace ba ya ta hurta abin da bai dace ba ya ta aikata abin da bai dace ba makamanni ana kallon filafilan da bai dace ba a zauna ana buga sufa da su ababen da ba su dace ba wai ana so a bi lokaci ba haka bane ba Allah samari watan alkur'ani ne ka karanta alkur'ani ka dinga zuwa inda ake tafsirin alkur'ani ka dinga bibiyan malumma masu karanta alkur'ani mazauninka ka sa alkur'ani a cikinsa matafiyinka misali kana cikin adidi tanka ne a kana cikin amotanka ne kana a gida ne bawa Allah sai ka raya wanga wata mai daraja wata alkur'ani kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana fari mana cikin qur'ani mai girma shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an ba Allah wata alkur'ani kenan idan ka kasance kai ba mai karanta alkur'ani bane to ka tayyawaita karanta alkur'ani kai ne ba ka kula da sallah to tayyawaita sallah cikin jama'a albashin wannan ramadan ta sake ka muka ce na karshe ka yi mu'amala mutane mu'amala mai kyau wani malam mawaki na cewa أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الناس إحسانه ويك يويتا كوتتا هالي كوتتا معاملة كمتاني ننكتا متاني زاكري بنتي زكاتنسو وإذا كغمتون أنا يويتا مي بيئيا تكن هنيا ديداتي ألا تكسر كمشيماني ينا معاملة دمتاني معاملة ميكو سماري bari wanga رمضانا Ramadana ya سماري كمريوان sanari رمضانا wanga bari ibadunka yi karfi kan da baka yawan sallah cikin jama'a kasance kana sallah cikin jama'a kan da baka nafilfili kasance kana yawan nafilfili na da tunatarwa kadan da zai yi manni da kai samari kenan malama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mu da alkhairi yanda muka ga Ramadan ta farko Allah ya nuna muna karshen Ramadan. saurari gargadi daga Malam Yusuf yanzu kuma muna tare da limami daga rundunar sojan Ghana wato Ghana Armed Forces. Ramadan, Ramadan. Imam barka. Barka barka da wani. Dan so ka gabatar min da kanka da wani ke magana. Ni ne Major Shamsuddin Salifu, Imam na Tatsara Military Hospital. Masha Allah, ina aka tashi, na aka haife ka, na ka tashi, na kai rayuwa, na kai karatu, ya aka ka zama soja, ya aka ka zama liman. To, bismillah salatu salamu ala rasulullah. Na ce da ni yaron kuma shine ne, kuma sha kafe ne a babu da gombala. Wurin kuma muka tashi Eh, mun tashi masha Allah alhamdulillah mun tashi eh, sakankanin iyayenmu wurin kuma muka yi school shi no eh, primary da JSS duka shi na har da ma abin ga senior secondary school duka shi na sannan Allah ya bude muna muka zo Legon to from Legon ne shi muka samu scholarship muka je Sudan to Sudan daga Legon wani karatu aka karanta eh to daga Legon dai shi na read English ne da linguistics da information studies ni ga wannan ban kare ba na ga after my first year she na samu scholarship in je sudan uh, international university of africa su so, kuma wato suna ba da scholarship ne uh, ma uh, students in africa da kaman sunan shi da nake legon nan dai bin gashe batun karatu dai ya ya kama raina kashe sashe legon nan ma muna karatu irin tuesdays abin ga eh, weekends haka dai saturdays and sundays to kan wannan ko wani wanda wato ya shajja ne ya ce inda wato da wurin da ya shirya na dai sake dai focus na naga kamar nan karatu kamar arabiya eh arabiya kenan arabiya kenan shi yasa daga legon dai shi na defer course na na apply for shi eh, university daga sudan ga to the next academic year shi na samu eh, admission mm-hmm. za shi na je sudan this was in 2004 kenan eh, na je sudan wurin na fara abin ga abin ga arabic studies mm-hmm. na arabic studies wurin nan kamar one and half years mm-hmm. from wurin nan shi kuma labin budi alhamdulillah na samu from sudan na shiga saudiya na je umra don saudiya da sudan ne wani ruwa da yake tsakanin su da boat ma muka shiga saudiya a wannan lokaci to da muka je kuma daga madinan akwai wanda muka tashi tare abu da bala wato suna karatu jami'a islamiyya shi sa zuwa na wurin nan shi abin ma su da kansu shi su ma suka encourage na suka ci tun na zo saudiya ba why not in je interview na jami'a na islamic university of madina shi shahararren jami'an islamiyya da ke madina sashe na je muka yi mana kiran shi mukabala aha shi yasa the next academic year su ma shi na samu application na samu admission wurin su shi yasa i have to leave sudan and je saudiya this was 2005 shi yasa saudiya na je na continue na yi shari'a ka ya bude maka hanyar da kai ka samu karatu kuma daga sosai shi yasa zuwa na saudiya shi na je na yi ya sunan shi eh, eh, abin ga shari'a na kare 2010 eh, shi yasa wato na shift focus na from Eh, karatun boko nan da nake jami'a na legon ce yanzu the next five years in my life nan duka dai saudiya ne na kulliya na shari'a na na na abin ga eh, bachelor in arts abin ga islamic law ce na zo gida 2010 biyan ya kai aka samu ka shiga jami'in like aikin soja na ce dai da na zo 2010 dai lokaci yanzu na zo of course kamar dai inda ka fito jami'a dai ka zo gida dai unguwa dai ka zama sheik kenan shi yasa shi dace eh, makarantar yadda already she nike nan da nike kuma shi muna suku muke zuwan nan isa shi wurin nan naje na join nike karantarwa isa she from 2010 har zuwa 2013 shi na karantarwa da Islamic Senior High isa shi wurin nike nike karanta nike karanta da Islamic Religious Studies na SS in kana karanta SS1 SS2 SS3 da kuma Arabic wurin dai nike dai wato lamarin shiga na soja wani lamari na bin ban mamaki don saboda mu lokacin mu ba musamman ya lamarin soja yake ba amma mun ga sojo dai mun inda ya bi baba mun so mu bi samu dai mun kama karatu mu ne shi focus na ne wato in zama academia na karantarwa dai da kuma in zama dai eh, wato ta malamin koyarwa ba da tarbiyya ladabi da eh, malamin koyarwa dai eh, ta bangaren ta fannin suku ne ta fannin makaranta wani lokaci dai ne dai na ga shi rafani na ma ne ma ba lafiya muka kai shi daga kuma shin kenan shi muka kai shi Konfanocin teaching hospital to Konfanocin kuma da barracks sojoji sojojin bai da nisa na ga wuri guda nawa ne to bayan karatun bayan kai shi ne shi na ce to bar mu shiga barracks sojojin gaba mu yi sallah to da muka yi sallah muka kare muka gamu da limamin wurin soja ne lokacin mashe major ne that was in 2013 aka dai muka yi dai fire-fire dai masha Allah ya ta tambaye ni dai sunana da abubuwa na dai ya dace kuma ni su lokacin ma sunana da nashi ma daya ne shi ma shi sunan shi eh, Shamsuddin amma da Yusuf Mensah Shamsuddin by then he was a major eh ya goda ya ce oh inda na na je har Saudi na yi karatu dai irin mu ana son mu cikin soja shi da kanshi ma liman ne cikin soja muka ce ko ya ce eh, shi ya bar muka san kaman sojan nan wato kowa da aikin shi kana ganin kowa da yana cikin rigan nan kowa da aikin shi akwai doktoti akwai nesosi akwai lawyer akwai liman akwai osofu akwai ku. abubuwa. Mhm. shi sauran nan shi ya kwadaita min lamarin soja kan wannan ma shi ya jawo ya bar ina zuwa masallacin nan kai da kai eh wato ya jawo da ya jawo na kusa da shi duk wani abin soja duka shi eh, ni da shi ke zuwa eh, ya kwadaita min lamarin aiki masha Allah to wannan ne da next form da dai fito na application shi bar muka apply na ga masallacin shi ma ya bar ma suka bani ma kudi muka je muka sai form muka apply Allahu akbar da muka apply shi kuma na samu mu eh, eh, aka kira ni accra muka zo abin eh, ga interview shi sa that was in 2014 kenan shi sa shi na je training soja may 2014 muka je muka yi training 6 to 7 months daga military academy ghana military academy daga teshi muka yi training sai muka fito na fito ka pass na eh muka pass na ji training ma shi pass eh training to alhamdulillah don yana da wuya training soja 7 months dai ba wasa bane Allah dai ya kiyaye mu har muka muka pass out sai na fito aka commit commissioner as a commissioned officer, uh, lieutenant. Eh, aikin da kake aka doke ka cikin sojan shi ka fara wannan aiki yasa ni don an doke ne liman ne sa around march 2015 kare training na soja duka shi aka post na my first posting sa kai ne a military academy and training schools daga tashi as imam so ba fuskanci kalubale ba da ma muka apply don mun fara apply 2013 ma wannan ma ba mu samu ba muka apply kuma 2014 2014 ma da muka samu muka zo training da muka zo eh, screening ma ni an ce ma shekaru na ma na sama don by then i was 33 years ai eh, no eh, training soja an fi son 25 to 26 in ka jima ne ma 27 baya doke sai sashe na so ma fi da ma tsammani shi sashe wannan lokaci shi limamin da ya sani no she me kike sai ce oh tun da dai shekaru dai lama duba da hanya ah. a ya sa baki dai shi karashe da shi aka yadda min aka bani waiver misali ka shiga ka raba yaki kayi kayi amfani da bindiga irin wayannan abubuwa eh to wannan dai ai na farko kai soja ne mhm. na biyu kuma ne aikin da kake cikin soja balle mu kuma aiki mu kamar limamai religious lissafa ya cikin soja kamar wato duk wani ku ke yi ya Eh, kwatar da hankali soja in lamarin wani batun lamarin wani fargaba ko na ba saboda in wani abu ne na firgita na sanani an liman zai ja muku wani ayoyi wani karance karance na kwantar da hankali kusan aikin da kuke nan aiki ne wato na sadaukar da rai makasa kuma yin bautan kasa kamar yana cikin dai bautan addini ne shi yasa mu kuma wato mu muna cikin muke makomanda wato muke bashi shawara game da batun musu musulmai abin da ya kamata ya yi ma musulmai ya kamata ko abin da ya shige mai duhu lamarin musulmai yana da sojoji musulmai karkashin shi ya zai to mu wato mu ne kaman mu ne shugabannin musulmai da kaman an san kaman musulmai wurin mu suke zuwa neman shawarwari kuma muke bin muke ba su sallah su sunansu su abin murna muke musu abin kuma bacin rai kuma mu ke yi yau in soja ya kwan babu wato mu wato kaman ni ne kamata yin saya a ah, mai sutura mu mai sallah mu eh, duba kamar an yi makokin shi kan da ya kamata kan da musulunci ya gwada haka mun ma soja ma na waje ya bar baya mu ne ya kama duk abin da ya kamata a duba dan shi mu yi mu saya mu bar ayi kan da ya kamata da su ni gane mu ma da suno muke ciki shi yasa ni kaman haka ni wulare uku mun haje wulare uku garuka uku na raba fada 2015 na je Congo wurin shekara guda muna Congo sannan 2017 kuma na je Sudan lokacin da lamarin eh, mun je Sudan eh, South Sudan 29 kenan shi kuma 20 ya sunan shi 21 ga kuma muka kuma eh, da lamarin eh, muka je eh, north sudan republic of sudan abiye da kuma su kuma lamarin lamarin bashir ya fashe ga presidentin su na ta da wannan za mu shiga madafa inda muke kawo muku girke-girken nan wato kwalama. Assalamu alaikum jama'a a shirinmu na kwalama na tare da Hajiya Hafsat Kadir English wadda yar jarida ce kuma za mu tattauna mu gani za mu zo bangaren shaye-shaye kenan nan wata na kwalama ne to kwalaman kuma me zaki muna yau eh to jama'a masu sauraron mu har yanzu dai muna muku barka da wannan wata mai girma wannan wata mai falala wato watan Ramadan kenan kin ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ci dabino domin dabino na akwai lafiya cikin. dabino na ma magani ne she kuma aka ce mana wato scientist suka ce mana mu samu ruwan ɗimi hmm? muna haɗawa kamar ɗan shayi haka ba mai zafi haka saboda cikin na lokacin ya haɗe hanjin nan da ka sha ɗan ruwan ɗimin nan ya sake maka hanjin ciki bai kamata mu sha wani abu mai sanyi ba to kin ga idan kin ci dabinon nan mm-hmm. kika sha wannan ruwan ɗimin ya taimaka miki a lokacin buɗe bakin mm-hmm. to dabinon nan ana iya sarrafa shi kamar. wani abu drink haka da daka ya ka sha dabino kuma na nan daban-daban musamman ba ajuwa ba wanda shine dabino annabi wannan zaki gan shi baki wannan zaki gan shi kamar ruwan kasa babba yana da dan nauyi-nauyi to in kika samu wannan dabino kamar guda bakwai ko goma sha fudu sai ki wanke in ki wanke sai ki cire kwallon da ke ciki ki samu blender ki wanke sai ki zuba wannan dabino a ciki sai ki samu fresh milk ki ki zuba cikin wannan dabino da ke cikin blender ki samu dan vanilla wato abin kanshin ki ki dan sa kankanin sai ki blending din shi wato in kin blending din shi kika kare sai ki juye a cikin cup ki iya bayan kin sha ruwa kin huta kina zaune sai ki sha wannan mhm. drinkin wasu suna hadawa wai da zuma mm. amma idan kin duba shi dabinon ma da kanshi zaki ne mm. shi yasa bai ne da ki kara zuma zaki eh shi yasa shi wannan kin ga ya gyara miki jiki yana taimakawa saboda dabino ma. Za ka yi buɗe baki da shi? Sosai. Za ka yi ka ajiye mai gidanka a matsayin kayan buɗe baki? Kwarai kuwa. Mm. Ai wannan drink ko baki kika yi kin ki basu. Sannan akwai drinkin bitrus za ki gan shi ja haka. Bitrus in kika je kika samu kaman guda ko ukun ki kika zuki. Eh daidai shan. Ah, wannan ya kai ki sha ukun ne ya kai ki sha da iyali. In kika wanke bitrus dama bitrus kina wanke shi ma jan ke fita. Sai ki dan feffere jiki in kika fere sai ki zo ki yanyanke shi kika yanke ki samu blender ki zuba a ciki mhm. ki samu apo dinki ko da kwaya biyu wannan apo kuma ba jan ba koriyan green mm. shi ma ki wanke ki yanka ki zuba a ciki mhm. sannan she ki zo ki samu karotin ki ki kankare jikin shi shi ma ki wanke ki yanyanka ki zuba a ciki mhm. ki yi blending din shi in kika blending she ki tace wato kina tacewa yar uwa in kika sa ni ba sai na sa shuga ba kika sa cikin firiji ya dan yi sanyi kina sha kai ko bai yi sanyi ba to kin ga irin wa'annan ababa kana sha yana taimaka maka musamman cikin wannan wata na eh, azumi cikin cikin ka wannan wata na azumi kin ga akwai ire-iren irin ababan nan daban-daban kin ga akwai kuma irin kama wasu na hada carrot da citta hmm. shi ma a yi blending din shi to in kika hada kin ya dan sa mai dan shuga saboda carrot ai dama bai da zaki kin ga irin wa'annan abubuwa duka kana yi yana taimakawa ne ga mai eh, azumi ko da baka azumi ba ma ya taimaka wa rayuwanka sosai sannan kuma banda shi ababen shan din nan akwai irin ababen da za mu iya mu gyara shi kuma mun ci cikin wannan wata azumi kin ga kamar in kika samu ki mm-hmm. faya kika je kika samo shi kika samu kunkumba kika samu karotinki kika samu lettuce mm-hmm. tomatoes albasa to shi fayan nan in kika wanke kika zo kika wanke yanke jiki kikan yanke bisa sheki cire kwallon da ki tsaga ki cire kwallon da ke ciki da datin sheki ki dan babbare shi haka idan kika kare sheki samu kwanon ki mai kyau kin riga kin wanke kin ajiye mhm. ki kwashe fayan da kika yanyanka ki zuba ciki ki samu kwankwamban ki shi ma ki wanke in kika wanke ki bare ciki wasu na son diyan wasu ba sa son diyan shi ma ki yanyanka shi kanana ki zuba ciki ki samu karotin ki ki wanke ki kankare bayan shi zaki yi gratining din shi ko ko kuma ki yanyanka shi kanana kanana ki zuba ciki shi kuma latusin ki ki samu ki wanke da gishiri ko vinegar domin cutan da ke ciki da datti eh shi ma kika wanke shi da kyau ki yanyanka ki zuba ki wanke tumatirin ki wasu na son da diyan wasu ba sa son da diyan yanyanka ki zuba ki gyara albasan ki shi ma adadin da kike so ki yanyanka ki zuba ciki kin ga wannan ba shi kin sa salad cream ba hmm? ba shi kin sa mayonnaise ba in kina so kin ya ki sa abin nan dan magin ki kankani hmm. wasu na iya sa gishiri wasu kuma ba su sawa to kin ga wannan abin kin ya ci biredi da shi kin ya ci shinkafa da shi kin iya ma ko miki ci shi haka kawai kin ga duka lafiya yake taimaka mana yau da kullum wasu kuma suna iya idan sun yi wannan abin su samu naman kaza da ake ce masa boneless wanda ba kashi in kika same shi dan kadan she ki wanke mhm. in kin wanke yanyanka shi kanana mhm. ki samu ya sunan shi green pepper ki mhm. yanyanka kanana banana ki zuba ciki samu ya sunan shi black pepper ki zuba white pepper ki zuba da gishiri in kina so ki nika dan galike ki kankane da citta ki hada ki misin din shi ke ki dora mai kankane ba mai da yawa ba she ki zuba ciki kina dan jujjuya shi kina dan jujjuya shi kina dan she ki ga ya da hugunin sha'awa ki ki kwashe ki zuba kan wannan saladin da kika yi ki ci eh masha Allah lalle ko wata malama kamar yadda kika fadi nagode kwarai da gaske dalla da wannan kwalamar za mu kawo karshen shirin yau da gobe ni taku hawawu abdulkarim yankwaniya ce daga nan birnin accra ghana na gabatar da shirin kuma nake cewa ubangijin allah ya karbi ibadunmu da fatan kuma an sha ruwa lafiya Masu sauraron mu a nan muka ka ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma kiliyar mu Hauwa Abdulkarim yan fayaniya da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da